Ah, muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya tara wani wuri mai albarka a yau juma'a sha tara da wani shawwal shekara ta dubu ɗaya da dari biyu a ga abin da uku jiriya wanda ya yi da ishirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu jariya a kurma tana bayani akan ɗaya daga cikin biyu na musulunci za ta yi wani mummi musulmi ya ci kantu da wannan wannan sifa ta ce duk amana ce wato mawuri na wannan huduba tutul amana rikon amana ko kuma mutum ya kasance mai wato amana lalle Allah ba da sarki ya fi karta bayan kamar yanayi mutanen kirki wanda Allah wani kuma sarki ya rubuta musu rabauta da duniya da a kan cewa su ne masu kiyaye amana wanda suke ba da amana matuƙar bayarwa كما يجعل الله يحرى والذين من أماناتهم وعهدهم راعون da غمد أمانهم لألقوا لتكي suna kiyaye shi. lalle Allah ba da kirki ya sanya amana a shisa ta na mutane bayan wato sammai da tattai da zuwa sun ki sai ya sanya ma mutane wato an kula wanda za su fahimci ko bane da kuma basira da za su kiryatu abin da yake da kyau su gane shi da kuma abin da bai da kyau su nisanta saboda haka sai aka ɗauka aka wato ɗora musu amana domin su aiki da wannan amana su ba da ita aiki ya kamata ita ya kamata su samu daraja na mummunai bayan Allah mutane kirki ko kuma su yi aiki da ita su kozartar da ita su zama cikin ƙarƙashin wato kaskantattu lallai amana wani abu da ke tsakanin mutum abin da ya yi wanda ba wanda ya yi sai Allah kuma ana wato ikirari ita amana akan ma'anoni masu yawa daga ciki akwai wato amana da Allah ya rubuta sarki ya kare wato ya sanya tsakani ta da bayansa na ibadu da Allah ya rubuta sarki ya tsora mana mu na yau domin wannan ibadu amana Allah ya dora mana kuma mun wannan amana sa'annan akwai amana na mu'amala tsakanin bawa da ɗan uwansa kamar yadda imam tukuri ya fari rahimahullah ce amana ta gane duk ayyukan addini gaba daya sannan ta haɗa duk abin da mutum ya ɗauka akan al’amari addininka da duniyanka na magana da kuma aiki Wani ita ce ba da haƙoƙi da kiyaye waɗannan haƙoƙi ya ci gaba cewa shi turmi ya kan ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa daga ciki akwai haƙƙin Allah wasu sarki a wurin ibada mutum da kuma kiyaye wato mutum kiyaye gaɓoɓinsa daga haramun nan kuma ya ba da haƙƙin da Allah ya wasu sarki ya tsoron masa a kan halittunsa. Shi ita amana da biya ce mai girma daga cikin ɗabi'u na musulunci nan kuma wato shi ne jinjiri daga cikin ginshiƙai na yi musulunci. Ita amana wato wajibi ne mai girma wanda mutum ya ɗauka bayan samai da tafiye da duwatsu sun yi lauka saboda girman wannan amanan da nauyin da ke kan amana. Allah ba da kuɗin sarki ke faɗi inna a wannan amana ta alasta ma a washe wal arzi wal jibali a bayyana a shafa minna a wa a shafa da minna kuma kuma da halin zan inna mun a wani wani Lalle mun biyo da wannan amana akan kan sammai da tafiye. da duwatsu ce da da abin da za ku yi a a aljanna in kuka yi ko kuma wuta in kuka bi akwai kalmar shahada akwai imani da mala'ikun kullum imani guda shida akwai rukunin musulunci guda shida akwai haƙƙi na makwabtaka akwai yi kazabar sana duk abin da aka umarce mu akwai zare harshe akwai zare kunni akwai zare gani akwai tsare hannu tsare kafa duka waɗannan amalu an jiro su zuwa ga waɗannan halittun na Allah madaukakin sarki masu girma wanda muke rayuwa a kansu duka suka ce ya Allah sun mana nauyi ba za mu iya ba ba za mu iya cika wannan alkawarin ba ya Allah a sauƙaƙa mana amma wa amala al-insan ana jiro mutum da shi ba zan mu cikin zai dauka fi ramfe to rahamar halitta shi ya sa Allah ta yi sifanta shi wannan mutum da ya ɗauki waɗannan amanoni cewa zalumin jahulan ya zalunci kansa sannan ya jahilci ƙarshen abin da zai biyo baya saboda amanan da ya ɗauka Allah ya dace da mu ya ba mu iko sauke wannan amana daga cikin amana akwai amana wajen mu'amala wanda Allah ya rubuta sarki ya amince shi a cikin fadinsa inna Allah ya murkum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl إن الله لعلم ما يعظكم به إن ya تعالى سميعا بصيرا وأن الأمانة لأن برسولتي يدعون المبايع أكم معاملة لأن ينا ba da amana كلها تمام asma'u al ka ɗauki amana tsakanin ka da ubangiji ka ko dole ta ɗauki wannan amana ka ɗauki amana tsakanin ka da annabi sallallahu alaihi wasallama dole ta ɗauki wannan amana ka ɗauki amana tsakanin ka da iyayenka dole ta ɗauki wannan amana ka ɗauki amana tsakanin ka da ƴan uwanka dole ta ɗauki wannan amana ka ɗauki amana tsakaninka da ƴaƴanka da iyalanka domin da sauke wannan amana ka dauki amana tsakaninka da makwabtanka ka sauke wannan amana ka ɗauki amana tsakaninka da abokan hulɗa na kasuwanci ko a ofis na aiki ko wanda kake mu'amala da su ka sauke wannan amana duka wannan amana ne na mu'amala tsakanin mutum da ubangijinsa da mutum da yan uwansa bayan Allah wani sarki ta hannun amana nan saboda girmanta sifa ne wanda suke ɗauki annabawa duk kowane annabi a lokacin da yake mutane mutanen zuwa da Allah sai ya sifanta kansa da cewa shi ma amintacce suke faɗi ga mutane ku ne lakum rasulun amin ya zo a shuka kullu shu'ara ana maimaita wannan kalmar duk lokacin da annabi ke kiran al'ummarsa sai ya da kansa inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce domin su wato ɗauki wannan saƙon da ya zo musu da shi su cewa daga amini ne zuwa ga amini sa'annan kuma zuwa ga al'umma domin mala'ikar jiri ma da ke kawo kawo Allah ba su sarki ya zifanta su cewa amini ne domin kowa ya kasance maka wannan abin da yana hannun amini to za ka samu rasuwa da zuciyarka kenan ta ga alukan mala'ika da ke kawo sako zuwa ga annabawa inna rasulun rasulun ko karimun zuwa da inda zai arshi makiyin bukari amma amin kaga amintacce ne tunda amintacce ne ba zai yi rigi ba ba zai tsani ba to shi annabi ma da ake kawo masa shi ma amintacce ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma a aiko shi ana sifan ta da al-sadiq al-amin to haka kuma dukkan annabawa sun faɗi wannan kalmar da mutanen su domin su samu da zuwa cewa abin da suke faɗa musu fa daga Allah ba su suka gado ba sannan su samu aminci su karɓi wannan inni lahu rasulun amin sannan ita amana kamar yadda muka faɗa a baya wanda mutum ya yake ɗauka amana ce nau'i nau'i daban-daban akwai amana a wajen ibada bauta ma Allah cikin sarki wanda akwai wanda ta hada misali akwai alwalan da ake yi akwai amana akan alwala akwai amana akan sallan da mutum yake yi shin kana yin da ya kamata ka san farillan ita sallah ka san rukunnanta ka san sunnoni ka san mustahabbai ka so makaruhat ka so wannan amana ne mutum ya ɗauka tun da ya yi zai yi ta to akwai amana a kan yi yadda Allah ba su fi tafi ke so haka ni kama almadan amana ne mutum ya ɗauka ya yi ta haka zakka amana ne a kan dukiya ka yi ta yadda Allah ba su fi tafi ce ka yi ka ba wanda ya kamata a lokacin da Allah ba su fi tafi ya sanya a ba ka ka azumi amana ne haji na bana wankan janaba ma akwai amana a cikin saboda haka da sauran ibadu ne yau da kullum babu wani aiki da mutum zai yi a rayuwarsa ba shi akwai wata amana tsakanin da ma da ubangijinsa in da abokan aikunsa da zai yi wannan aiki idan misali kafinta ne aka ba shi yin irin wannan zimbari to an ba shi amana ya karbi kuɗin zai yi aikin ne. in makari ne ka ba shi motar ka amana ne tsakani da shi ka ba shi mota ka yi gaya masa ka biya sannan ka biya wannan kuɗi wajibi ne ya sauke wannan amana kai ma ka sauke wannan amana da kuɗi da kuka yi za ka biya shi to akwai amanoni na ko ko ina sannan akwai amana wajen mutum ya kiyaye gaɓoɓin ka amana ne akwai amana wajen tsare abin da aka ba mutum a biya akwai amana a wurin aiki kai ma'aikaci ne misali na gwamnati ne ko a ma'aikata mai zaman kansa ko malamin makaranta ko a masallaci amana domin mafi yawa za ka ga mutane ne da su cika kula da irin waɗannan amanoni ba in ba ana sa ido ba musamman ayyukan da suka shafi wato ibadu wato wuraren ibada kamar mutane masallacin nan ce akwai mai kula da masallacin nan zai tsaftace masallacin nan akwai wanda yake kula da wurin alwala da wurin zagaya wajen tsaftace akwai wanda yake kula da wajen eh, kula da tsaro na masallaci akwai duka to za ka ga waɗannan mutane in ba ana sa musu ido ba sai da sun kawai ai masallaci ne ba wani abu sai mutum ya yi abin da ya dama amana inda ce za ka iya wannan rashin sashi ne to ka karfi amana ta za mu ba ka ka zalin misali ka ci gaba da aiki to daga lokacin da mutum bai yi wannan ba sai ya jira an masa bala to bai sauke amana da ya sauke a kansa ba Allah kuma zai tambaye shi akan wannan amana amana a wurin aiki ke sannan akwai amana a wurin sayar da sayarwa ina son abu kaza mai kyau ko amana ne ya baka domin ka ba shi dole ka ba shi abin da yake mai kyau kada ka sai da shegu a matsayin mai kyau kada ka haɗa mai kyau da mara kyau yanzu na abubuwa sun zama kamar al'ada kamar rayuwa mutane suna yi ba sa sani ma akwai laifi a cikin wannan har mutum ya nemi tuba zuwa ga ubangiji ta amana wajen siya mai siyan da mai sayarwa saboda haka a bangaren ne kuma yana da tsari ciniki ne na gidaje ne na motoci ne na kowane irin abu kayan noma ne masu awo abin nan kasuwa masu sai da yadda kusa, kowane irin abu sun ke dawa akwai amana a wannan kasuwanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce masu ciniki guda biyu idan suka yi gaskiya suka kuma bayyana haƙiƙanin wannan kayan a shi mai siyan da mai sayarwa to Allah zai yi albarka a cikin wannan kasuwancin ta amma idan suka ɓoye suka yi ƙarya to lallai Allah zai shafe wannan albarka kuma haka kai mai mai saidawa kada ka yi buri neman kuɗi ta kowace hanya ka nemi kuɗi ta halal da yadda Allah wani kuɗi sarki ya tsara lallai albarka a wannan kasuwanci don haka akwai amana shi kan kanta akwai mutuncin shi da tsayawa sannan akwai amana na hukumiya da mutum ya dauka waɗanda suke karkashinsa na yaransa da sauran mutane da ke karkashin mutum amana ne dole ya kula da wannan amana wajen abincin su abincin su tuban su lafiyar su tarbiyyar da shi ne babbar karanta su alkur'ani duka amana ne su ya dauka in bai shauke ba Allah ya sarki zai tambaye shi sannan akwai amana wajen kiyaye sirri tsakanin da abokinka ce ne wannan yana da wani abu ke so mu gaya maka kai tare to kada kai ma ka je ka gaya wa wani amana ne tun da ya ce maka kai tare to ka san amana ne in ka gaya wa wani ka ce amana Allah kuma zai tambaya akan wannan amana shine iyaye sirri to daga lokacin da ya ka gaya wa wani ka ce to fa kada ka gaya ma wani ya ce kada ka gaya wa kowa to shi ma mutum yana da wani wanda zai gaya ma ka ga magana ta tashi daga sirri wannan haka muke yi mafi yawa ko kuma a'a wani abu ta ga mutum yana yi wanda ba daidai ba kai ka kai gari kana da dama ka a asiri ko amana ne in kana da yadda za ka yi ka same shi ta wata nasiha kai shi sai ya yi in babu wannan to ka rufe bakin ka kai shi ka rufa masa asiri domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duk wanda ya fito ta musulmi to shi ma Allah zai fito shi duniya da lahira kamar muka da mutum kamar sai da ana nema ma yadda za a yi a wato a kamfin yana wani abu domin a yada a nuna a duniya sannan akwai amana a wajen magana wannan maganar da muke yi amana ne duk abin da ya fita a wurin mu sai an rubuta domin mana cikin kaurin illa da zai da rahimun hakimi wa inna alaikum la hasibin kiraman hasibin Mata a ta'maluna sai mu iya abin da zai furta in alkhairi ne ko ya samu ladarsa in sharri ne shi ma ya same shi a cikin kitabul abrar domin Allah ya yi bayani a kansa sannan akwai amana wajen wakilci ko kuma wajen wakilci ko kuma shugabanci duk wanda aka ba wani kujera ta shugabanci to an ba shi amana na wannan al'umma a kafin da ya shafi tsaronsu lafiyarsu walwalarsu zaman su lafiya ilimin su da sauran abubuwa da aka so mahukunta suke ma al'umma suka amana da yin basu sauke wannan amana ba Allah ba dauki sarki zai tambaye su akwai amana wajen kamar abin da shafi wato su shi ne abin da shafi wato a sa mutane su ne misali yanzu mu kusa da akwai mutane da aka ɗauka a matsayin su dirge dirge shi ne mandubi wato wanda ake kure wakilan mu ko muke so ku zaɓo mana mutumin da zai jagoranci wannan al'umma da ke masallaci ko a anguwar da muke ku zaɓo mana mutumin kirki to kada su yadda su sai da ko kuma su tozartar da wannan amanar da aka ba su kada su yadda su zama kayan saidawa mai araha wanda kowa zai ga su a matsayin kawai wato sin are ko haya ne kai wanda in kana da shi za ka iya sayar ku rike wannan amana ku zaɓo mutane da suka sun masu amana daga lokacin da suka da wannan amana suka zama kuɗi ne a gabansu to shi wanda ya ba su kuɗi yanzu yana kallon su ne a matsayin kayan kawai sai amana ko kayan ta yi su ya biya daga lokacin da ya kai wannan kujerar da ya samu to za a fara wasan kuya da su saboda dama siyan su yayi suka ba shi wannan kuri'a ba don Allah suka zaɓe shi ba to zaba wadanda da wannan nasiha ga duk wani mutum da ya fito ya nema ya siya ba da cinsa abun mamaki jirgin din ma sai ka siya ka ga mutum ya siya da A akan cewa zai zamo ma al'ummar musulmai wanda zai jagorance su daga ƙarshe kamar da kanka kayan wa mai ara'a wannan akwai abin da abin tausayi da abin mamaki ne irin wannan daga lokacin da ka zama haka to kowa ya wuce waɗanda suka fito zaɓe yadda yake kallon ka daban ya kamata ka tsaya da na, da girmanka da ka, domin ka kare mutuncin ka, domin lokacin da ka zaɓo lalataccen mutum to ka sani sun yi duk abin da ya yi na al'umma ko mutane mutanen kaduna ne kamar gwamna ne aka zaba a kaduna akwai mutum kusan miliyan goma a kaduna duk lokacin da wani mummuna abin da bai kamata ya same su saboda wannan shugabanci to ka tabbata kana da komishin kana da zunubi a kan wannan saboda ka ba da gudunmuwa wajen samun mutumin kirki ba wai kuma a zahiri ka san mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki ba ne kawai saboda ya biya ka ya saye ka sanan daga lokacin da mutum ya ba da kuɗi ka ba shi wani abu da yake haƙƙi ne a maka kai tsara ba ya ba da kuɗi to daga nan ya daina ganin girman ka duk abin da kake nema a wurin ba za ka samu saboda shi ta ya yi kayayi yake gani to da haka dai ne su ji tsoron Allah su tsaya a ɗayan dafa, su riƙe amana su kalli mutumin da zai zama ma al'umma wato alhairi rayuwar ta duniya da rayuwar ta lahira su yi abin da za su yi domin karin gaida sai Allah mutum duk abin da zai yana amfani da zazzabari shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ifan umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an kuce ni yaki al-mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sa'annan manzon Allah ne sun kai da zakka sai sai wai idza fa'alu zalika idan suka aikata haka sai afan minna jima'a jima'ahum wa amwaluhum sun tsare dinanin da dukiyarsu da mutunci sun cewa wa hisabu Allah wannan kalmar cikin Allah shi wa hisabu Allah bi ma'ana idan ma abu da kuma a a baki ba haka dukiya yake ba to wannan kuma misali Allah zai musu niyyar ya su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da mu'amala da su mu'amalan musulmi ba taba jini ba taba mutunci ba taba dukiya in suka yi duka za a binne su a musu addu'a sauran abin suka goye Allah yana hannun Allah annabi a zamanin sai ke faɗi wannan to ina da saboda haka kai a matsayin ka na delegate kai kokari ka sa a zuciyarka alkhairi kake so wanda zai zama al'umma alkhairi kai addu'a kai ka yi zaɓe wanda ka gani ya maza wata alkhairi a zahiri wannan kuma abin da ya koyi ya yi abin da kake zato wannan ya rage na shi amma daga lokacin da ka tsaya ka zama kaya mai sauri wanda ya fi kuɗi kawai shi ne za ku zaɓa to daga nan yanzu kun sai da mutunci ku kun sai da darajar ku kun sai a al'ummar ku abin da zai ya biyo bayan kuna da wannan zumbi a kan su sa'annan wannan da kuka sai sai ya ce kuma ba zai tashi ganin kima ku a nan gaba sa'annan al'umma za su yi da kuma Allah ya fita sa'annan nan gaba akwai yanayin da zai iya zuwa shi da ma jini iya zama bai da amfani saboda siyasa tana tafiya tana tafiya mutane suna gano a ina matsalar take sai a jefar da wannan matsalar daga nan da kira za a iya ce mu samu abin da ake kira wato dan takara mai zaman kansa wanda baya ko kowane fati daga lokacin da aka ga dalilin su yi shirme sun samu wani sun sa a wannan fashin wancan ma sun sa wanda ba ma yi ba. bai yi mana ba sai ne mu cikin al'umma na musulun ce zo ka sami mana takarar dan majalisa ko gwamna ko wani ciyaman a lokacin gwamnan mu shi ne wato independent candidate kenan sai a je da su sai zama ba su da amfani kuma kenan saboda haka kada su yadda har su kai mutane zuwa a irin wannan yanayi su zama ba su zama su ma su taimaka wajen ci gaba ƙasa da alkhairi ga ƙasa da abin da zai zama mutane alkhairi a iya abin da suke gani za su iya yi a rayuwarsu wannan kenan daga cikin akwai hadisai da ayoyi da yawa da suka zo suka yi bayani akan wato muhimmanci rikin amana da kuma hatsarin ko zartar da amana hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yake fari da annabi sallallahu sallama wanda imam nasim bin lambani ya hassana hadisi da Imamin suyudi da ibn mu'min munzir dukkan sun hassana wannan hadisi cewa al-aslu fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha aw ara yukaffiru kullu shay'in illa al-amana mutumin da aka yi tashi don daukar kalmar Allah ya yi shahada to duk wani abu da yayi Allah yana kare maka zunubi saboda wannan kisa to ce illal amana sai dai in ya tsoda ta amana mai kawai shi wannan ba za a kare wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai a zo yi za a zo shi a ranar al-Qiyama sai a ce maka ka da amanan da ka ci amanan da ka tsoda ta a duniya ne don zo lahira da za a biya kuma a lahira an san ba dinari ake iya ba ko azurfa sai ce ai rabbi ga mu a duniya yanzu a damu a lahira yanzu duniya ta tafi ba shi za a yi a biya sai ce ne ka ka ɗauko zamana sai a tura ta kankar da cikin jahannama sai ya shiga sai ya ɗauko an ce sai ya tsora a kafasa sai ya fito da ita ya fita fita sai ta tafi kucewa sai ta koma sai ga fitin ne ta ɗauko sai haka zai yi ta wannan zirga-zirga a kan jahannama a wadda ta shi har abada Allah wa ɗauki sarki ya karye mu. kaga cin amana mummunan abu ne sai hadisi wanda Hisham daga Umar ya ruwaito kuma ce ni fa yawan sallar da ko azumi ka kare ba zai yi ba in ka so ka yi sallah ka yi ta azumi domin babu addini da wanda bai da amana kenan in babu amana sallah ba za ta da masa komai ba kamar yadda wancan fim mai wanda ya ce amana da aka ce fuji hadi ne shahada ya yi ba za a kankare masa zunubin cin amana ba sai nan sallolin da ya yi dole da su za a biya wannan amana Allah ya tsare ne haka wato ana yin mari ya ruwi ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi wato shi amana dalili ne da ke nuna cewa mutum yana da imani sannan yana da kyawun hankali a hudu ban ce la imana liman la amana sala wanda bai da amana ko bai da imani sannan wanda bai da alƙawari bai da addini haka abdullahi bin abu a al ya fito da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abubuwa guda uku na cikin musnadin imam ahmad idan kuka kasance tare da kai to kada ka ji haushi duk abin da ya kuce maka ka yi sa'a ka samu abin da ake bukata duniya da lahira to farko ta ce shirkul amana in kana da rikon amana to duk abin da ya kuce maka ba ka da magana wa shirku hadisin da gaskiyan magana duk lokacin da za ka yi magana za ka tafi gaskiya za ka kirka gaskiya kada ka damu abin da ka rika kuma sai wa hutun alƙalin da kyawun adabi kana mu'amala da mutane mu'amala mai kyau sannan wa ifashi fi tuhumati sannan ya zama ka akwai tsari a kan abin da za ka ta'a a aljihu ba duk abin da ka samu kawai an kuɗi yanzu ta kowace hanya ba sai da idan mutum ya samu wa'annan dabi'u guda huɗu to kada ka damu da duk abin da ka rasa a rayuwarka Allah ya rufe sarki ya gasar da mu alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى وصف المؤمنين الصالحين الذين كتب لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة بأنهم يرعون ويراعون أماناتهم ويؤدونها حق الأداء قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعليهم راعون فإن الله تعالى جعل الأمانة في قلوب الرجال بعد أن عبى عن حملها السماوات والأرض والجبال لأنه رحب فيهم عقولا يفهمونه ومصائر بها يهتدون فتحملوا الأمانة ليعلوا بأدائها إلى جلس المؤمنين المتقين أو لينزلوا بإمارتها إلى أسفل الكافرين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله وتقدم على عدة معاني منها ما أكمله الله على عباده منها ما كمله الله على على عباده من العبادات التي كلفهم بها فإنها أمانة يتولى الله عليها العباد ومنها الأمانة في المعاملات قال الإمام القرطبي رحمه الله والأمانة تعم جميع وظائف الدين وتشمل كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا وفي أداء الحقوق والمحافظة عليها تعم يعطي المسلم يعطي كل ذي حق حقه يؤدي حق الله في العبادة ويحفظ جوارحه عن الحرام ويؤدي ما عليه تجاه الخلق والأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام وأخلاق المتفق فهي طريقة عظيمة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملها من عظمها وثقلها قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومنها الأمانة في المعاملات وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم ما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا والأمانة صفة مميزة لأنبياء الله تعالى فقد كان كل منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين الأمانة لها أنواع في حياة الإنسان منها الأمانة في العبادات وتكون في النمو والصلاة والزكاة والصوم والحج وغسل الجنابة وسائر العبادات ثانيا الأمانة في حفظ الجوارح ثالثا الأمانة في الوداع رابعا الأمانة في العمل خامسا الأمانة في البيع والشراء ثالثا الأمانة في المسؤولية سابعا الأمانة في حفظ الأسرار ثامنا الأمانة في الكلام تابعا الأمانة في الوكالات والولايات وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 أما بعد فقد جاءت العديد من الكتاب والسنة في الحث على أداء الأمانة والترغيب من إقامتها منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة قال يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له أنت أمانتك فيقول أي رب لقد ظلمني الدنيا فيقول اذهبوا به إلى الآرية ويذهب به إليها ويهوي فيها حتى ينتهي إلى قارها ويزيدها كهيئتها أي الأمانة فيأخذها ويحملها على عاتقها ثم يفعل بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج من بها لن تشتهوت وهو في أمرنا أبد الآبدين وهو الأمان التي فلقيت فقال أبو عبد الله فلقيت البراء بن عازب فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله قال صدق عن هشام أن عمر قال لا تغرني صلاة امرئ ولا صوم من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة دليلا على إيمان المرء وحسن خلقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما قدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن وحسن طريقة وعفة في حكمة اللهم اللهم اجعلنا ممن يصاحب الأمانة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وكمل على أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعاء رب العالمين لولا قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من السلم وعينا من القيامة إنك تعلم قائمة الأعين وفي الصدور يا الله إني ربك ما سجوا da ake zama waɗanda za su zama shugabanni a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta zama wani wanda za su zama alkhairi cikin al'ummar musulmai wanda za su zama alkhairi duniya da lahira ya Allah duk wanda ba alkhairi ba ya Allah ta nisantar daga kowace irin kujera ya Allah wanda zuciyar da ke kulle ya kai da kujera kawai ya Allah in ba al'umma ko kasan bane a gari shi ya Allah kada ka da samu abin da yake ne wanda kuma kasar ne a gaban da al'umma ya Allah ka sada shi da abin da zai zama alheri a gare shi ya Allah ka datar da mu ya Allah wa'annan da aka sanya da za su zaɓo mana shugabanni ka sanya tsoron Allah da gawa a cikin zukatansu Allah ka sanya musu yi daidai ka nuna musu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon aiwatar da ita ka nuna masu ƙarya ƙarya ce Allah ka ba su ikon mai tsallarta kana waɗanda aka zaɓa idan aka zaɓe su Allah ka sa masu tsoron Allah ne za su zama alkhairi da ƙasa da al'umma ya Allah ka taimake ni. Allah ka tuntunin da muke fuskanta a nan ƙasar Allah ka yaye mana Allah ka yi mana magani ya Allah waɗanda suke addaba wannan al'umma a ko'ina suke a duniya Allah mara sarki ka yi mana maganin su ya Allah ya Allah ka hutar da mu daga shirin. يا الله مزقهم كل مرزق يا الله اجعلهم مهادين اللهم عاملنا في من نيجيريا واصلح ولاة امورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم قوموا الى صلاتكم يا رحمة الله